biyo bayan kashe mutum 41 a yankin Zurmi a jihar Zamfara. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tura ministan tsaro Brigadier General Mansur Dan Ali zuwa jihar ta Zamfara don daukar matakin ba sani ba sabo kan 'yan bindiga da ke kashe mutane ba tare da hakkin shari'a ba. Ministan wanda shi ma dan asalin jihar Zamfara ne zai duba duk yanayin halin da ake ciki na tabarbarewar tsaro a jihar ya kawo rahoto ga shugaban. Shin waɗanne mutane ne ke haddasa wannan zubar da jini? Ita ce tambayar da ne wa ɗan kwamitin tsaro da gwamnatin jihar ta kafa Alhaji Sani Gwamna wanda ya kawo tarihin fitinar da yanzu ta koma hannun 'yan bindiga daɗi barayin shanu da 'yan fashi. Mun kira Fulani muka zauna da su suka gaya mana cewa ga abin da an matsalolin su 'yan sakai 'yan sakai muka kira su daban su ma suka gaya mana ga abin da an matsalolin su sai muka haɗa matsalolin ga baki ɗaya muka ga abin da za a iya maganin su ne rashin fahimta ne da rashin wayar da kai ma al'umma ya aka waye gari ma muka haɗa su ga baki ɗayan su da su 'yan sakai ɗin da Fulani mahiyawancin su ma ba su san junan su ba ba su san mutanen da suke nema ba ta nan wannan zaman da aka yi sai aka zama abokai kullum in za mu kiran taro sai mu kira wanga bangare mu kira wanga bangare aka haɗu aka zauna lafiya yanzu in ka saurara a cikin jihar zamfara ba za ka ji cewa wani gari ko wata kasuwa yan sa kai sun je sun tara hillani suna kashi ba ko kuma ka ji hillani sun haɗu sun je ga gari sun kashe mutane wannan zama da mun kai na suhu mun samu saukin wannan gwamna abdulaziz yari na jihar zamfara wanda ya jagoranci tawagar gwamnoni biyar zuwa zurmi bayan ganawa da shugaba buhari a daura ya ce gwamnati na ɗaukar duk matakai don shawo kan fitinar. mun fai samun matsala tsakanin manoma manoma da makiyaya ba amma abin da muka fi samu shine barayi masu sata shanu muna da barayi yan bindiga daɗi muna da waɗanda ke ta da zaune tsaye waɗanda suke rashin zaman lafiya tsakanin yan banga ko su barayin da abin da ya kamata wannan muna da da ainihin kidnappers duka duk muna da waɗannan abubuwan waɗanda muna ƙoƙarin ganin yadda da mu wanda haɗin kai da jami'an tsaro da gwamnati tarayya da zamu ganin an shawo kan ƙarshen wannan al'amarin. Gwamna Yari ya mai da martani ga masu cewa yana da masaniya kan masu ta'annatin da zayyana hakan da adawar siyasa. sa siyasa a ciki ko kin jini ko wani yare ko kabilanci ko addini suna na ganin wannan ba hanya bane kamar da nace a lokacin da muka yi taron tsaro na kasa da majalisar dattijai ta kasa ta shirya cewa a lokacin da muka fara samun tsalo a zamfara da na yadda da na yi ta ima abokanan adawa na na siyasa ba bisa ga cancanta ba domin ana nuna cewa su ne ke ingiza waɗannan abubuwan ga shaida kuma shaidan nan ta ƙarya amma na kina yadda na bi kan bakin zaren har na gano yadda al'amuran suke kuma ka ɗauki matakai za a samu sauƙi gobe a samu wannan gobe a samu sauƙi gobe a samu wannan tun da laifi ne ake son aikata shi kuma son aikata laifi ya sai da zai aikata laifi kira na ana shine jami'an tsaro sun suna da alhaki na kara al'umma dukiya da irle yan kasa mu a matsayin mu na gwamnatocin jihohi taimakon da ya kamata mu yi shine na bada abubuwan da ya kamata domin amfani da su don ganin cewa an kai karshen wannan matsalar shiwawar ya umarci jami'an tsaro su nufi zamfara don kawo karshen matsalar da damƙo masu hannu a zubar da jinin don gurfanar da su gaban shari'a a hukunta su bisa tuhumar kisan gilla nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya